sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganar cewa iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifinsa da mahaifiyarsa cewa ‘yan wuta ne wal'iyazu billahi matsala ce da bana ba kowane ɗalibi shawara ya kutsa mata matsala ce da take da faɗin gaske amma shawarar da nake bara akwai al'ahadisul a tafsiru al'ahadisul warida wannan na taɓa faɗa wa ɗalibai wannan littafin ina ganin ya ɗauki sama da shafi kusan ɗari uku yana tattauna matsalan a cikin wannan littafin nashi kamar yadda na sha faɗa mu wasu ɗalibai na ce akwai nusus ɗin da ba a yi musu fassara direct ta kai tsaye dole sai ka yi la'akari da wasu ƙara'inu nan da can kafin sun ya fassara maka idan ka ce za ka yi la'akari da hadisin kawai inna abi kai masa fassara ta kai ba za ka yi la'akari da wasu nassoshi ba to ran da dan a kai ma ya rika ka da inna fi ashabi isna ashara munafiqan a cikin sahabbai na akwai munafikai guda goma sha biyu kai ma baka da yadda za ka yi da shi wallahi yadda kaga inna fi ashabi ba zai fassara ba yana buƙatar bayani sai an yi la'akari da wasu nassoshi to wannan nassin ma dole sai an yi la'akari da wani abu allamatu shinkiki cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an karkashin wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula sai da ya dauki kusan shafi 11 na tattauna matsalar saboda yadda take da girma so wanda suka bibiye mu sun san mun yi lacca akan wannan kuma sun san ra'ayin mu kuma mun faɗa yawa saboda da mun ci ana la'akari da abu guda biyu na farko Nasi ya tabbata sannan na biyu da istidlal ba daga nan ba ne ina ganin ko daga wannan ne an gane al-istidlal ya To, eh, wato sarki zaki dama comment da nake so in yi akan wannan batu na asadu sunna. Na'am. Wato gaskiya ya yi kokari kwarai da gaske kuma ina jinjina masa. Abin da ya sa sarki zaki ka gana faɗi haka saboda ni duk wanda wallahi yake girmama lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama ina hmm. girmama shi. Hmm. Duk wanda yake girmama iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina girmama shi. wato sarki zaki mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda annabi ya fi dukkan mutane haka iyayen annabi suka fi iyayen kowa Allahu akbar Allahu akbar eh, yanda eh. annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa haka iyayen eh. suka fi iyayen kowa Eh kwarai da gaske. Shai Allah Allah Allah maka Amin ya Allah amin ya Allah. Wato sarki zaki. Kana ji na ko? Na'am. Bari in kawo akwai yiwuwan mai magana ya ce wannan magana ce ta hankali na kawo a kawo nakali. Akwai al'akulu akwai annakal. To, to da farko abinda nake so mutane su fahimta dalili na faɗin wannan. Sarki hmm. zaki duk wanda ya aka jingina shi zuwa ga manzan Allah zaka ga ya fi wanda ba shi ba. wannan gaskiya ne. Sarki zaki lokacin da muka ce al'umman annabi Muhammadu, wannan al'umman ta fi kowace al'umma saboda zamtowar ta al'umman annabi Muhammadu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hmm. Lokacin da muka ce matan annabi sai suka fi matan da ba nashi ba, ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa. Hmm. wato abinda nake so duniya ta fahimta kawai idan na takaita wannan maganar haka idan da zaka ce iyayen annabi to wala babu wa'insu iyaye kuma kasa da su babu wani iyaye sun sama da su ka tuna min wallahi shi gaskiya maganar ka ya making sense saboda abin da sa nake cewa ka yi hakuri an ce eh al'umma a sallallahu alaihi wasallam sun fi duk al'umma kakab gaba daya she eh. mu daga kowa ya yarda kan cikin eh. wannan al'umma a sallallahu alaihi wasallam an yi zamanin da aka yi luwaɗi Allah kashe kowa ko Allah kashe wayannan mutanen ko amma cikin zamanin nan ana luwaɗi ana ma digo ana komai amma duk da shi kaya ta cewa al'ummar nan suka wancan eh. al'umma matan annabi ta yarda sabon annabi ta yarda amma kai ya annabi shi ke baka yarda ba kore da gaske to ka gani mm. muna mu kan muna cin albarkan manzon Allah mu kan sallallahu alaihi wasallam na'am to wato wato wannan abin da na sa na tura maka wannan clip na shi wannan asadu sunna wallahi na an saka shi kawai saboda in jinjina masa ba wani abu bane kuma saboda kwazonsa na ga kokarinsa hmm. duk hayaniya da mutane suka yi ta yi bai saurare su ba mm-hmm. duk faɗe-faɗe da waɗansu suka yi ta yi a gefe bai saurare su ba kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna idan mutum ya faɗi gaskiya ya san gaskiyar ya faɗa kuma ya san akwai dalili yana da hujja yana da dalilai to yakan tsaya akan dalilinsa wannan ita ce alama na mutum ya yi abu don Allah bai yi don mutane ba na'am na'am ka san me yi don mutane sarki zaki Me yi don mutane yana iya yin abu saboda mutane kuma yana iya janyewa saboda mutane. Ba wai ina eh, cewa wannan ya janye saboda mutane ba. A'a, amma dai a ɗabi'a haka ne. So amma in ba haka ba, in ba haka ba, wai alkadi tambayar da nake jefa masa ya yi hakuri kuma ina yana da buƙatar idan ya ji wannan tambayoyin da zan bijirar masa da hmm. Allah ya bani amsar su. menene dalilin janyewansa ne kuma aifiyarsa kuma ciki wani malami ne a Kaduna me yace har rantsuwa yake yi yace ba inda manzon Allah yace iyayensa suna wuta ko ma'aifiyarsa ko babansa gashi nan ku social media ku gani dala ba wannan ba kai kana faɗan na zariya ba na zariya ba da Allah ah, ai shi ya ga na zariyan ya ya janye ne ka gane sai ga mutane da su ba fahimta sai dawo sake dagula mutane ya fito da wani salon da babu malami da ya taba yi da shi duk duniya wallahi babu ya ce wai ai manzo Allah bai ambaci sunan iyayensa karara ba yanzu in nace babana sai na ambaci sunansa in nace mahaifiyana sai na ambaci sunanta ba san babana bane zai iya daukan babanka in nace babana in nace uwata zai iya daukan uwarka dan Allah me yasa me yasa malamai ba tsoron Allah ne kuma wannan ba duk ƙoƙarin gamsar da jahilai ne da 'yan bid'a kuma wallahi ba inda za ka je inda za ka karyata manzon Allah don gamsar da mutane kana so ka keta ijma'in ahlus sunna ijma'i ne bana sunna kan wannan ba wanda yake ja in ja wanda ya fito da wannan tsiyar fa tukunna fa imamu suyudi ne fa an yi an shekaru ɗaruruka wannan matsala an yi dare shi ba ma bai tattauna ta kuma wannan shi din wannan mara tsoron Allah sai cewa wai a kawo masa sahabi ɗaya da ya ce iyayen manzon Allah ɗaya suna wuta wai a kawo masa ɗaya to su su suna jan jane ma kai su manzon Allah ya faɗi magana samina wa dana kawai sai su bi mutalakan ba sa wani tattauna kanta ma daga baya ne son zuciya shiga tawulce tawulce ihtimali amma kai kaga maganar hoto wallahi zamanin manzo Allah ba sabani akai zamanin shi Imam Malik ba sabani gaba yan son zuciya suka shigo da shi suka ce riga cewa hoto sai mai inuwa ne sai hoto sa saka ne amma zamanin su kai sami ina wa dana mun ji mun bi sai za ba za ka sabani akan su ba kan maganar iya manzo Allah zamanin sabai ba mai sabani tunda manzo Allah ya faɗa an wuce wannan an wuce ba ma mai sabani balle zai ce a babban sa ake nufi kawun sa ake nufi wani tawarce tawarcen banza ba sa wannan su tunda manzo Allah ya faɗa magana ta kare manzo Allah ya fi mu san iyayensa ana masa wahayi ya fi mu tausayi ya fi mu kuma tunda shi ba daka mun ji mun bi mun saki shikenan magana ta kare me ne cutar da kanka hakan amma ƙaryata manzo Allah ba kafurci ne kafurci ne ƙaryata manzo Allah hadisi ya inganta ya kamata ka san haka kada kokarin gamsar da mutane ka je ka kahurta na'am to da farko abin da nake so in gaya wa duniya anan waɗannan zantuka da malam Idris ya faɗe su ba haka suke ba kuma na yi mamaki yadda ya bijirar da wannan zantuka ɗin da farko yana ƙoƙari ya nuna cewa Alimamu imam Suyudi kamar shi kaɗai ne ya tafi akan haka kaga wannan alama ne na cewa malam Idris bai karanta wannan matsalar ba kwata-kwata shi yasa kwanaki a lokacin da nake gabatarwa na ce muku malam Idris fa bai karanta wannan matsalar ba bai ma santa ba Hmm. To bai kamata a ce Malam Idris baka san da wannan mas'alar ba sannan ma ka kutsa ka ce zaka yi magana a kanta. Cewar ka kawai Alhafizu Suyudi ne yake tafiya akan wannan wallahi wannan alama ce ta cewa baka san komai akan wannan mas'alar ba. Sannan abu na biyu kafin Alhafizu Suyudi akwai waɗanda sun yi waɗannan batutuwa din. Sannan a dangane da maganar da Asadu Sunna ya faɗa ya ce akwai ihtimali a ciki. Maganar haka take tabbas akwai ihtimali. hadisin inna abi wa abaka finnar cewa inna abi wa abaka finnar kalmar uba tana ɗaukan ma'anar wanda ya haife ka na'am sannan kuma tana iya ɗaukan ma'anar baffanka hmm. tana iya ɗaukan ko ma'anar kaka alqur'ani ne ya tabbatar da haka annabi yusuf cewa ittabatu millata aba'iya sai ya ce ibrahim wa isma'il wa ishaq lokacin da ya fara bijiro da iyayensa da ya ce aba'iya na gaba cikin maganganunsa ya ce duk 'yan izalan da suka fito suka ce iyaye na sallallahu alaihi yan aljan eh, ba yan wuta bane yan aljan ne kaza to dukan su wai ba su yi karatu wurin mallumman sunna ba inda sun yi karatu wurin mallumman sunna da sun tabbatar ina biwa baka finna da sun sa su wuta kenan amma malam ya hakuri shi ai wurin mallumman sunnan yayi karatu sosai shi da eh. Idris da mun so mu eh. ji malamin sa abinda shi ma ma shi to shi da ya karatu rubun lubun sunna mu ji malamin sa eh. shi ko da minti daya eh kwarai da gaske mas'alar to ai sarkin zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimta shine jarraba Allah yana Allah ya jarrabi bayan sa ne da wannan mas'ala yasa duk wanda ya tashi ce ina iyayen manzo Allah suka ce kai ina iyayen ka suke ka binciki makoman iyayenka to tambayar tambayar wannan rashin kunya ne rashin ladabi rashin ladabi ne sai ka ce kai ka san makoman iyayenka tukunna rashin ladabi ne game da yanzu an fahimta matsala ce da Allah ya jarrabi bayansa malamai wanda ya zari takobi wanda ya zari alkalami wanda ya binciko kowa ya yi magana a ciki saboda mai ya karewa ya kare Allah amma kuka tara yara kuna koya musu rashin ladabi da za su tashi ka san makomansa ko baka sani ka sani ko baka sani bai tare ma a duniya bai rage ma a duniya to ina ma wannan tambayar sai ya zama kamar tambayar al'arshi kenan aka je wajen imam malik aka ce na ba na al-rahman al-arshi sai ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu ghairu ma'qul was su'alu anhu bid'a ku fitar da shi to kai ma an tambaye ka me makoma sai a ce as su'alu anhu rashin kunya ke a fitar da shi daga musulmi an fahimta na'am shayi kaji kaji dan kaɗan wurin malamin sa yi ma eh kore eh, da gaske ai sarki zaki Wato hmm. dama abin da nake so duniya ta fahimta duk wa'annan zantuka da Malam Idris yake ta sakewa cewa wanda kaga yana faɗan haka bai yi karatu a wajen malaman sunna ba. Hmm. Ha, to ban san ko da ke idan ka lura faɗinsa cewa bai yi karatu wajen malaman sunnan ba. A iya kyautata hmm. zato na fa shi a yanzu yana ganin shi ne kaɗai ma malamin sunna. To, eh, ma'ana wanda bai yi karatu a wurinsa ba, abin ya kamata kawai ya faɗa kenan, wanda bai yi karatu a wurinsa ba. Na'am. Amma in ba haka ba, waɗannan abubuwa da ya faɗe su ni na sha mamaki a inda na tabbata cewa walla bai karanci wannan mas'alar da kyau ba inda ya karance ta ma ba zai faɗi waɗannan maganganu ba mm. kuma sarki zaki na gaya maka ɗazu inda na kawo maka akwai zantuka uku akan mas'alar to ya zai zo ya ce yawa ya zai zo ya ce wanda kaga kaza to bai ba a wajen malaman sunna suka yi wannan karatu ba kaga wannan rashin sani mm. ne kawai to ya kamata kuma ka kutsa cikin abun da ma baka san shi ba To abinda nake so da Allah mutane su ɗan fahimta akan wannan matsalar da farko dai za mu ɗauki wai zancen da shi Malam Idris Abdulaziz yake ƙoƙari ya kawo duk da akwai wata maganarsa a gaba ina ji da na so ka saka mun ita a kanta ne sai in bijirar da raddi da nake so in masa akan matsalar. Wanne kenan? Eh akwai wasu zantukan da ina ji ya sake a inda ah, ko kuma ina ji ko wannan din ne dama. Eh wannan wannan kenan. to shi kenan to ba damuwa to wannan abin da nake so in gwada masa akan matsalar yana so ya tabbatar wa duniya hmm. kamar wannan matsala matsala ce wacce take nuna dama kamar duniyar tana tafiya kawai akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam yan wuta ne saboda hmm. haka yanzu duk wanda suka zo suna cewa yan aljanna ne ko suke musun wannan kamar kenan ba a wajen ahlus sunna suka yi karatu ba to da farko hmm. dai zan bijirar da dalilan da yake kokari yana gani kamar yana da dalili akan haka wajen tabbatar da iyayen annabi suna wuta yana gani kamar yana da dalili a irin nashi rudanin hmm. da farko dai yana ja wannan ayar da Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghuta faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatul mukaththibin wato lokacin da ake batu kan iyayen manzon Allah suna daga cikin ahlul fatara suna daga cikin wanda ahlul fatara ne wanda ba a tura wani manzo da ya musu gargadi suka ce ba su yadda ba ba a aiko wani manzo da ya musu gargadi suka ce ba su amince ba ya musanta haka ta fiskar waɗannan ayoyin yana cewa ai Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula Allah ya ce ya aiko manzo cikin kowace al'umma to tunda Allah ya ce ya aiko manzo cikin kowace al'umma yana nufin cewa to kenan su ma akwai abin da suke kai su wa'annan iyayen kuma Allah ya ce ani ibudullah wa istanibu ku bauta wa Allah ku nisanci dahutu har zuwa ƙarshen ayar da inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran wa in min ummatin illa khala fiha nadhir a inda Allah yake cewa lallai mun aiko ka da gaskiya kana mai albishir kuma kana mai gargadi sai Allah yake cewa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face sadda aka samu mai gargadi ya tsere a cikin ta ma'ana face akwai mai gargadi a cikin wannan al'ummar hmm. waɗannan ayoyi yana daga cikin wanda ya kafa hujja da waɗannan ayoyi akan cewa don haka batun cewa iyayen annabi za a tseratar da su ta fiskar cewa ahalul fatara wanda sakonni bai iske su ba wannan ayoyin kenan ya kondemin wannan magana. To abin da nake so duniya ta saurara kuma ta fahimta akan wannan. Za mu ɗauki wuraren da Malam Idris yake kwatin waɗannan zantuka. sannan kuma mu yi nakadin waɗannan zantuka sannan mu masu sauraro wanda za mu iya ba su dama su shigo masu tambayo a takaice su yi sarki zaki. Zan yi roshin kwarai da gaske saboda na san lokacin mun ba mai yawa ba ne. Lokaci lokaci ya kai ma, na'am. Eh wa zahabat jama'atun ukhra min ahlil ilmi ila anna kulla man mata ala al-kufri fa huwa nar. Mm. An samu wa'ansu malaman da suna ganin cewa watan daga cikin ma'abota ilimi cewa duk wanda ya mutu a kafurci kawai shi yana wuta. Wanda duk aka samu mai gargaɗi bai je masa ba ma'ana ko da mai gargaɗi bai je masa ba inda ya mutu akan kafurci kawai to yana wuta. Wastadallu bi zawahiri ayatin min kitabillah suka kafa hujja da waɗannan zahirin ayoyin. Wa bi ahadithin anin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'insu hadisai daga annabi. fa min al-ayati allati istadallu biha daga cikin ayoyin da suka yi istidlali da su kamar faɗin Allah walal ya mutu na hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban aliman a inda Allah yake ture waɗannan da yake cewa baitun waɗanda suka mutu suna kafurai sukan mun tanada musu azaba wanda yake mai raɗaɗi da kuma inda Allah yake cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'anatullahi wal malaika wan nas ajma'in la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in a inda Allah ya ce lalle waɗanda suka kafurta kuma suka mutu a bisa kafurci to waɗannan la'anar Allah ya tabbata a kansu da la'anar mala'iku da la'anar mutane duka da kuma inda Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bihi zace ulaika lahum azabun alim nan ma Allah ya tabbatar da cewa suna da azaba wacce take mai radadi wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaki ma'ana waɗannan koda masu gargadi bai je musu ba inda sun zama kafurai shikenan kenan sai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da kuma ayar da take cewa lalle Allah baya gafara bisa shirkan da aka masa amma yana gafara a bisa abin ba shirka ba ma'ana abin ba shirka ba Allah yana gafara a kansa hmm. to kenan ko da gargadi bai je wa wannan ba idan yayi shirka to za a hukunta shi kenan da wannan shirka na'am to da faɗin Allah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya shirka Allah ya haramta masa aljanna to idan muka ɗauki wa zahiru jami'i hadhihi ayati idan muka ɗauki zahirin ayoyin nan duka al'umum akwai ganewa da anna halam wato ta hussa kafiran ta keɓe wani kafiri duna kafirin bai cin wani kafiri ba suka ce dukkan wani nau'in kafiri kawai ya shiga ciki sannan daga cikin hadisan da suka bijiro sai suka ce wa min al ahadisi dalla ala anna al kuffara la yu'zaruna fi kufrihim sai suka bijiro da waɗannan hadisai da suke cewa lallai kafurai ba a musu uzuri akan kafurcin su bil fatara da fatara wai a ce kawai waɗannan ahalul fatara ne to babu wani uzuri da za a basu akan haka tun da su kafirai ne. Hmm. Sai suka kawo wannan hadisi na Muslim ɗin wanda ya kawo a cikin ingataccen littafinsa. Hadisin da ya zo daga Anas ɗan Malik cewa anna rajulan kala ya Rasulallah wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah aina abi ina babana kala finnar ya ce yana wuta. Balan ma kaffa lokacin da ya juya Da Ahu sai ya kira shi fakala inna abi wa abaka finnar lalle babana da babanka suna wuta cewa alimam muslim ya rawaito wannan hadisi har suna ma ganin cewa tun da alimam muslim ya rawaito wannan magana to shikenan ta kare kuma alimam muslim ya faɗa a cikin littafin sa har yau ya bijiro da isnadi ta kan yazid dan kisan ko dan kaisan daga abi hazim daga abu huraira hadisin abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi na nemi izinin ubangiji na in nema wa mahaifiyata gafara falam yi uzalli ba amun izini ba wasta'azantuhu an azuraha ko an azura kabraha sai na nemi izinin sa in ziyarci kabarin fa adina li sai ya mun izini to suka kafa hujja da wannan hadisin har yau to duka kuma su Idris da ire-irensu wannan maganar ita ce suka ɗauko kuma wa من ذهب ila anna ahlal fatara الذين matu alal kubri في النار kuma daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa su ahlul fatra wanda suka mutu akan kafurci suna wuta sai suka bi jirar da irin su al-Imamun Nawawi kamar yadda ya zo a cikin sharhu Muslim kamar yadda akan haka Qarafi hakaita to sai dai abin da nake so duniya ta fahimta hmm. a wannan maganar wa ajaba ahlu hadha alqawli an qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kunna mu'adhibina ba mu kasance masu azabtarwa ba hatta nab'atha rasula sai mun aiko manzo sai suka ba da amsa akan wannan ayar fiskoki guda hudu zan bijirar da shi a gurguje fiska ta farko suka ce أن التعذيب المعنى في قوله تعالى وما كنا مؤذبين الآية إنما هو التعذيب الدنيوي sai suka ce ai wannan azaba ce kawai ta duniya ake magana ma'ana wa ma kunna mu'azzibina kamar yadda aka halakar da adawa aka halakar da mutanen annabi salih aka halakar da mutanen annabi lut aka halakar da mutanen annabi shu'aib aka halakar da mutanen annabi musa da makamantansu dukkanin wannan halakar wanda aka yi ai an turo musu masu gargaɗi da suka ƙi amsawa sai aka halakar da su. Kenan waɗannan su ne ake cewa wa makon namu azzibi na hatta na fasa rasula. Watakila an fahimci maganar, so su haka su ba hmm. suna batu kan abin da ya shafi lahira ba kenan. Lahira suna batu duniya ne. Yawa maganar duniya ne. To da farko abin da nake so, wannan ita ce fiska ta farko da nake so mutane su ɗauka lokacin da suke ƙoƙari su yi martanin wannan aya da take cewa makon namu azumi na hatta na ba'atar rasula. Sannan fiska ta biyu abin da suka faɗa suka ce anna mahallal udri bil fatra albansusi fi kaulihi wa ma azumi na wa amsali haifi Rairin al wadih alladhi la fa duk da wannan fiska kusan ma fiska ce wacce idan muka duba a cikin fiska ta uku za ta iya fito da ita a fili cewa anna indahum baqiyatu wato inzarin ma ja'at bihi rusul alladhina ursilu qabla nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ibrahima wa ghairihi da fadin sa wa anna al-hujja qa'imatun alaihim bidhalika wa jazama bi hadha an-nawawi fi sharhi muslim ma'ana dai abinda suke so su faɗa a nan shine ai waɗannan mutane har a yanzu waɗanda suke duniya suke raye a duniyan akwai dama a musu wannan gargaɗin idan aka turo wanda zai musu gargaɗi to shine kaga an yanke musu uzuri idan ba su bi wannan gargaɗin ba ake halakar da su to inda nake so in ɗaure maganar da inda nake so in fitar da maganar a fili shine a fiska ta hudu kawai a inda yake cewa ma ja Aminal al sahiha an nabi sallallahu alaihi wasallam anna ba'da ahli al fatra fi nari cewa shashin wasu daga cikin 'yan fatara hmm. suna wuta kama kaddam na bazal al ahadith sai ce kamar yadda muka gabatar da shashin waɗansu hadisai shine wancan hadisan da muka kawo inna abi wa baka finnar da shauransu to eh, eh, na ji da abun kusan a dunkule a dunkule saboda lokaci to da Allah a saurara saboda a ji amsa a takaici sai mu tsaya wa ajabal qa'iluna bi uzrihim bil fatra an hadhihi al wajh ko al wajh al arba'a wannan fiska guda hudu da aka kawo su bari mu dan warware su a takaice fa ajabu anil wajhi al-awwal huwa qawlu ta'dib fi qawlihi wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan cewa wai ai wannan azabar duniya kawai banda ta lahira shine wa ma kunna mu'adhibina take nufi cewa inna ma huwa ta'dibu dunyawi duna al-ukhrawi min wajhayn al-awwal za mu fitar da fiskoki guda biyu akan wannan annahu khilafu zahiril qur'an wanda duk zai ce wannan azabar ta duniya kawai ta saba wa zahirin alqur'ani abun da ya faɗa li'anna zahir alqur'ani intifa'u ta'dhibi mutlaqan saboda shi alqur'ani ya kore azabar duka da duniya da lahira bai ce duniya kawai ba fa huwa Ammu kuma wannan shine yafi ganewa min kaunihi fi duniya akan cewa a duniya kawai don haka wa sarful qur'ani kawar da alqur'ani an zahirihi daga zahirinsa mamnu wannan an hana illa bi dalilin ya yajibu ruju'u ilai sai in an samu dalili da za a koma zuwa gare shi na cewa wannan fa azaba na duniya kawai ake magana idan babu wani dalili a nassin alkur'ani da yace wannan azaba ce ta duniya kawai to za a dauke shi akan am dinsa ne sannan fiska ta biyu annal qur'ana dalla fi ayatin kasiratin an shumuli ta'dib alkur'ani ya nuna gamewan wannan azabar duniya da lahira Allah ba zai azabtar ba idan aka koma waɗansu ayoyi da yawa za a tabbatar da haka kamar faɗin Allah kullama ha fiha sa'alahu sa'alahum ha alam ya atikum nazir. a inda Allah yake cewa duk lokacin da Allah ya zo jefa wasu a cikin wuta masu gadin wutan sai sun tambaye su mai gargaɗi bai je muku ba idan sun ce bala mm. yawa kad mm. ja'ana Naziru mai gargaɗi ya je mana mm. ne kuma kaga sun samu hukuta kenan wato daga nan kai kaga za a iya azabtar da su Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. to yan uwa al'ummar musulmi na karanta suratul baladi alarama mai mai ta mana ita da Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim لا أقسم بهذا البلد بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله يتي لا أقسم بهذا البلد ina rantsuwa da wannan gari ko kuma ba sai na rantse da wannan gari na Makka ba duka malaman tafsiri da waɗanda suka ce lamun nafiya ce da wanda suka ce lamun za'ida ce duka kowane fassara ka ɗauka a ciki yayi sai Allah ya ce me wa anta bi hadhal Allah ya ce wa anta kuma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hillun bi baladi mai sauka ne a cikin wannan gari na makka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi sai allah ya ce me wa walidin wa ma allah ya ce wa walidin da iyaye wa ma da abin suka haifa to ni na jinjina wa walidin wa ma walada akan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama da iyayensa To babu shakka malamai da dama sun kirawo ni akwai Dr. Jamilu Zarewa Allah ya saka masa da alkhairi yayanmu ne kuma malaminmu ne ce jamhuru sun tafi akan wa walidin wa ma walada akan annabi Adam da abin da ya haifa to wallahi mu da kuke ganin mu akan wannan kujera mu fa ba malamai ba muna iya daidai muna iya kuskure saboda haka in yi kuskure a matsayina na ɗan adam menene abin mamaki jama'a ana mun wahayi ne jama'a ina karɓar wahayi ne to wannan kuskuren na amsa Allah ya bani ikon gyarawa Allah ya bamu ikon gyarawa to jamhur sun tafi kan cewa wa walidin wa ma walada annabi adam da abin da ya haifa saboda haka ba wai nan ba duk inda aka ji mun yi kuskure wallahi mu ba wasu ma'asumai bane muna iya daidai muna iya kuskure kuma duk wanda ya ga kuskure kofa a buɗe take ko a waya ko a gaba da gaba ko saƙo ko ka gaya ma wani ya isar mana wallahi mu kofar mu a buɗe take masu suka da masu zagi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki da mu da su duka Allah ya yafe mana Allah ya haɗa mu a gidan aljanna wallahi duk wanda ya zage ni na yafe masa wanda ma bai zagan ba sai nan gaba zai zage ni na ba shi dama ya zagan Allah ya yafe masa jani da su duka Allah ya yafe mana Allah ya haɗa mu gidan aljanna ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به to a akramaka Allah kamin kai magana da da magana ya za a ce la uqsimu bi hadal bal da annabi ake aya na biyu kuma da annabi yake sannan aya na uku da zai cika wannan maganar aya na eh, ayoyin shaka ce da annabi Adam ake zai yi haka <laughs> na shi da farko dai alhamdulillah kamar yadda nake faɗa wallahi a nan. yanzu ne ya yi kuskure din gaskiya murya ki murya ki da kyau. Ga muna so mu jijjiga. <laughs> <laughs> Ah, ka jijjiga mu da kyau. Na am. Ban sani ba yanzu ana ji na? Aha, eh, ana ji kai. To ah, abinda nake so in faɗa a yanzu Na'am. Wato yanzu ne alkadi ka yi kuskure. Da hmm. abin da ka yi ba shi ne kuskure ba. Abin da yasa na ce yanzu ne alkadi ya yi kuskure, ka yi haƙuri kamar yadda kake cewa idan ka ji kuskure ka yi ƙoƙari ka gyara. To na so lalle ka saurare ni kuma insha Allah za a yi batu na ilimi akan abin da ya shafi matsalar gwargwado. Hmm. alhamdulillah ka yi fassara kuma fassaran da kai ka yi shi ƙarƙashin ihtimali abin da nake nufi wa walidin wa ma walada akwai ihtimali a cikinsa da mai haihuwa da abin da ya haifa hmm. walid wanda ya haifa hmm. walada abin da ya haifa to nan, ba itlaki aka yi cewa annabi adam ba Kur'anin bai ayyana annabi adam ba kamar hmm. yadda za a ce Alkur'anin bai ayyana wani ba to a yau a cikin fassaranka idan an samu wata fassara ko da ƙwaya ɗaya ce daga cikin fassarori da ta ce annabi a lura da wannan da kyau da wanda suka haife shi ko kuma annabi da al'ummarsa ka kaddara ko da mutum ɗaya aka samu ya yi haka hmm. wallahi ta wannan fassara ni a wajena ita ce abin da zan rinjayar wato sarki zaki abin da nake so duniya ta fahimta shine idan misali ya janye saboda ganin cewa akwai jamhur suna fassara cewa annabi Adam da zuriyarsa. Wannan shine dalili na janyewarsa daga haka. To mu gane ita hujja ko dalili ba ta fiskar jamhur ake ɗaukan hujja ko dalili ba. Hmm. Ana lura da ƙarfin hujja da ƙarfin dalili. Hmm. Sarki zaki misali, ana iya samun mutum goma ko ishirin su faɗi abu, ba su da ƙarfin dalili amma mutum ɗaya ya faɗi magana da ta fi karfin dalili a rinjayar da maganar mutum ɗaya ɗin saboda ƙarfin dalili. Wannan haka ne. To abin da nake so shi ma alƙadi ya fahimta a nan. Wannan kalmar da ka faɗe ta, cin ka janye a bisa wannan fassara da kai, amma ba ka janye a kan cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa 'yan wuta, ko kuma ka janye daga cewa 'yan aljanna ne iyayen manzan Allah yanzu ka dawo cewa 'yan wuta ne. Wala idan ka dawo akan wannan bangaren shine babban kuskure. Kuma kuskure wanda yake mai girma kuskuren da ya kamata a ce shine tuni ya kamata a ce ka janye ma a kansa. Ah. Abun da ka yi a farko, hakika shine daidai. Na yi amfani da kalmar hakika saboda tabbatar da cewa hakan ne. Ban yi amfani da kalma ta shakka ko kokonto ba, saboda mm-hmm. tabbacin cewa lalle iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan aljanna ne babu kokunto babu shakka shi yasa alhafiz suyudi bisa dalili zan gina wannan magana alhafiz suyudi lokacin da yake rubuta wannan littafin sa at-ta'zim wal minna fi anna Abawai, rasuli fil janna ga mhm. littafin anan sarki zaki na taba nuna wannan littafi gashi anan gashi nan duniya su ga wannan littafi gashi nan za ga ya ce at-ta'zim wal minna fi anna Abawai, rasulillahi fil janna To wannan littafi hmm. ya kawo shi da taukidi kaga lokacin da yake cewa at-ta'zim wal minna sai ce fi anna abawai rasulillah wajen cewa tabbas lallai tabbas lallai iyayen manzon Allah ɗan aljanna ne. Hmm. Ba haka kawai alhafiz su ya ce tabbas iyayen annabi ɗan aljanna ne ba tare da wani dalili ko ba tare da hujja wacce take mai ƙarfi ba. Na'am. Amma abin da nake so mutane su yi adalci a kai. Sarki zaki mas'ala ce fa malamai sun dade da suka tauna wannan mas'alar amma saboda hatsarin ta ai tuni kaga aka yi shiru a kanta. Na'am. Tuni aka yi shiru a kanta. Idan muka ɗauki wa'yansu saboda mu yi wa wato adalci wa ilimi. Magana ce wanda wa'yansu malamai dama tuni a rubuce sun rubuta cewa ai yan wutan ne saboda wannan hadisin su suna gani haka ne su a wajensu inna lillah wannan magana an same ta wanda Abu Hanifa al-Imam al-Baihaqi Ibn Taymiya, Ibn Kathir daga hmm. cikin mu'asirai akwai irin su a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani hmm. yana daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi suka kafa hujja da wannan hadisi na inna abi wa abaka finnar sannan magana ta biyu wanda suka ɗauki a tawakuf ma'ana tsayuwa cak ba tare da cewa ‘yan aljanna ba ne ba tare da cewa kuma ‘yan wuta ba ne. Ma'ana ba za a hukunta su da cewa ‘yan wuta ba, ba za kuma a hukunta su da cewa ‘yan aljanna ba. Wanda suka tafi akan wannan akwai al'imamul hani akwai al'imamul sahawi, akwai al'abadi da ire-irensu. Sannan magana ta uku, ita ce maganan da ta zo cewa tabbas suna aljanna. Mm. daga cikin wanda sun tafi akan wannan akwai irin su alhafiz suyudi irin su sanadi irin su at bin ashur irin su muhammad ah, muhammad al-ghazali irin su al-hadib al-baghdadi irin su ibnu hajar al-haytami ibnu shahin da shauran malamai da yawa to da farko abin da nake so mutane su fahimta a cikin wannan zantuka guda uku sarki zaki kaga zantuka guda biyu din duka ba su jefa waɗannan bayin Allah cikin wuta ba, zance ɗaya ne ta jefa shi. To idan a ɓangaren fifita magana, ka fifita mana ma zantukan biyu ɗin, tunda duka ba sa tabbatar da cewa suna wuta. To, amma abin mamaki ita ce, lokacin da waɗanda suka ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna aljanna sarki zaki, waɗanda suka ce suna aljanna. Na'am. kafin mu zo kan dalilansu don akwai hmm. abin da nake so in saurara a kan zantukan da Malam Idris ya sake wanda na yi mamaki yadda ya yi ƙoƙari yake ƙoƙari shi ma sai ya dage akan cewa suna wuta. Kuma ba tare da dalili mai ƙarfi ba, dalilin da tuntuni an rushe shi, dalilin da baya aiki, dalilin da ya karo da dalilin da ya fi ƙarfinsa, amma abin mamaki sai aka wayi gari malam Idris kwata-kwata kamar ma bai karanci wannan mas'alar ba sai aka wayi gari kwata-kwata kamar ma bai san wannan mas'alar ba abun mamakin ita ce lokacin da mutum ya ɗauko wannan mas'alar yake karanta ta sai ya ɗauki zantukan mutanen farko da suka tsoma bakinsu akan mas'alar sai ya haɗa da na tsakiya sai ya haɗa da na ƙarshe Hmm. wallahi zai tabbatar da waɗanda suka hukunta cewa iyayen annabi ‘yan aljanna ne sun fi dalilai masu ƙarfi. Na'am. Saboda dalilansu daga cikin alƙur'ani ne galibi dalilan daga alƙur'ani ne. Wa hmm. babu wani littafi da yake sama da alƙur'ani. Dukkan wani hadisi da yau zaka bijiro da shi sarki zaki yana ƙasan alƙur'ani ne. Ah. Sai in an gabatar da alƙur'ani kafin ake ɗauko hadisan manzon Allah. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر in ja in ja kuka yi akan wani lamari kuma yarwa alkur'ani sannan kuma sai sunnarsa ma'ana sai hadisansa ma'ana dai alkur'ani shine abin da aka fara kawowa shi fa hadisin manzon Allah yana da kyau mutane su gane zanni ne fa zanni ne shi kuma alkur'ani kat'i ne alkur'ani kat'i ne shi ma hadisin manzon Allah zanni ne ta yiwu a ce wannan abu ya tabbata ta yi bai tabbata ba to ga abin da kuma aka samu kat'i kat'i ya tabbatar da cewa ba hakan ba ne sarki zaki don hmm. haka menene abin da ya kamata mutane su fifita sai su fifita waɗannan ayoyin alkur'ani wanda tun da dama su ne a gaba to amma insha Allah za mu zo kan waɗannan zantuka da farko dai abin da nake isarwa da Allah shi alqadi ya yi ƙoƙari ya sake dawowa ya kalli wannan matsala da kyau ga shawarin da nake so in bashi da Allah ya nemi wannan littafi a tazim wal minna fi anna abawai rasulillahi fil janna na al-hafiz ya je ya natsu sosai ya karanta wannan littafi daga bongo zuwa bongo insha Allahu in dai gyaran yake nema in dai yana so ya ga gaskiyar kuma ya yi aiki da gaskiyar ko wannan littafi kaɗai ya karanta ya fahimci littafin to wallahi zai sauka daga wannan ra'ayin zai sake sauka daga wannan ra'ayin idan kaga mutum ya karanta wannan littafi bai sauka ba ɗayan biyu ne sarki zaki ko dai bai samu lokaci ya karanta da kyau ba yawa ko dai bai karanta da kyau ba ko dai bai fahimta ba na'am okay ɗayan biyu ko dai hmm. bai fahimta ba don wallahi ba karamin aiki alhafiz su yayi a nan ba yayi aiki da ilimi hmm. duk wanda zai shiga wannan mas'alar idan ya natsu sosai ya karanci abin da alhafiz ya faɗa akan wannan mas'ala wallahi zai samu waraka yawwa to insha Allah sarki zaki mu tafi na gaba ɗin kai tsaye